Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar FM ta VOA Africa akan mita 102.5. Kana masu sauran mu har yau a jamhuriyar Nijar din za su iya kama mu a tashoshin FM da su kada da rairu amfani sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta sai su daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko mana da kuma muhimmancin da ke tattare da taron da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke halarta a halin yanzu a Ingila. Sai kuma yabawa da aka yi wa ƙasar niger da hukumar lamuni ta duniya ta yi mata. kana za ku kira mu yau domin ku bayyana mana ra'ayinku kan ƙarin farashin man fetur wanda aka yi a najeriya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran babban taron duniya a yau dinnan alhamis kan yaƙi da cin hanci da rashawa ya kasance wani lokaci ga burtaniya da amurka na yin bitar manufofinsu da kuma irin rawar da suke takawa wajen zama wuraren ɓoye biliyoyin dalolin da 'yan siyasa kan sato daga ƙasashe masu tasowa babban taron na london ya karkatar da akalar yaƙi da cin hanci da rashawar daga zarge-zargen janar-janar na afirka da mazaluntar masarautu da kuma shugabanni masu kama karya zuwa manyan ƙasashe waɗanda bankunansu da masu hadar gine-gine suke ta amfana da dukiyoyin da aka sato daga kasashen sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce miliyoyin dalolin da aka sato waɗanda ya kamata a ce an yi amfani da su wajen bunƙasa ilimi ko gina gadaje a matalautan ƙasashe a maimakon haka an ɓoye su a bankuna a ƙasashen da suka hada da namu tsatsauran ra'ayin da muke gani a duniya yau akasari ya samo asali ne daga tsananin bacin ran mutane game da tsarin da suke gani mara adalci ne a cewar babban jami'in diplomasiyyar na amurka kuma muna ganin irin wannan fushin na bayyana kansa ta fuskoki daban-daban ta zaɓuka daban-daban a duniya ciki har da ƙasashe irin namu a cewar rikeri sanatocin ƙasar brazil sun kaɗa kuri'ar dakatar da shugaba dilma rousseff daga aiki majalisar dattawa na shirin yin mata wato shari'a ne kan zargin yin coge a kasafin kuɗi don ta karfafa yakin neman zaɓenta a shekarar 2014 yan ra'ayin kawo sauyi mai shekaru 68 da haihuwa ta zargi masu adawa da ita da yin wa gwamnati kafar ongulo da cin mutuncin demokuraɗiyya da kuma kundin tsarin mulkin ƙasar na ta ce na fuskantar barazana mataimakinta michael tema wanda shi ma ya bijire mata zai maye gurbin gurbinta naucin gadi kasa da watanni uku da za a soma wasan olympic da bazaran soma wanda za a buɗe a rio de janeiro zai fuskanci matsalar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru goma kuma a daidai lokacin da brazil ke fama da barkewar cutar zika da sauro ke yadawa tsohon sanatan amurka bob graham ya ce amurkawa na da iko ko kuma cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke dauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai harin ranar 11 ga watan satumban shekara 2001 sun samu goyon baya daga waje shafukan na, na wani kwamitin haɗin gwiwa ne da majalisar tarayyar amurka ta kafa a shekara shekaru 14 da suka gabata to amma sai shugaban lokacin wato w bush ya ba da umarnin a cire waɗannan shafukan daga cikin abin da za a iya bayyanawa ma jama'a da suka kunshi shafuka 800 wasu daga cikin jami'an da suka san shafukan sun yi kalamai masu nuna hannun saudiya to amma rashin gabatar da cikakken bayani da na hakikanin gaskiyar abin da ya faru ya sa an kasa tabbatar da komai ga jama'a rantsuwar da na ɗauka ta hana ni bayyana cikakken abin da waɗannan shafukan suka ƙunsa to amma yayin da ban da hurumin bayani dalla-dalla na iya imanin cewa koko na imanin cewa mutanen amurka na da haƙƙin sanin abin da ya sa wannan al'amarin ke da matuƙar muhimmanci a cewar graham a wani rubutunsa a jaridar washington post da aka buga jiya laraba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mutumin da ake ganin kusan zai zama dan takarar shugaban kasa amurka a karkashin jam'iyyar republican shahararren mai harkan gine-ginen nan wato donald trump ya iso birnin washington dc don ganawa da dan jam'iyyar su ta republican mafi babban mukami a kasar gato kakakin majalisar wakilai paul ryan wanda zuwa yanzu ya ki amincewa da takarar donald trump trump da ryan sun shirya gana ganawar house ce bayan da dan majalisar wakilai ya faɗa a makon jiya cewa shi fa a yanzu bai amince da yakin neman zaben trump ba wanda ya ta yaduwa ya kauda sauran 'yan takarar shugaban ƙasa karkashin republican har su goma sha shida waɗannan akasarinsu waɗanda akasarinsu ma sanatoci ne a yanzu wasu kuma a baya wasu kuma gwamnonin jihohi ne trump ya ci kuru'u kusan miliyan goma sha ɗaya na republican a jihohi daban-daban a yakin neman zaben ɗan takara inda ya yi kiran da a kori bakin wato bakin haure wajen su miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka ya sha alwashin gina katanga tsakanin amurka da mexico ya kuma ba da shawarar dakatar da shigowar musulmi na wucin gadi to amma wasu 'yan republican ciki har da shugabannin jam'iyyar ba sa wannan ra'ayin. To labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ke yi yanzu haka a ƙasar Birtaniya. Ko menene muhimmanci ko kuma tasirin wannan taro? Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shugaba buhari dai ya bayyana cewa akwai bukata a kawo kwamitoci a kowace ƙasa na ɗaukar matakan hana walwala waɗanda aka zarga da irin wannan sace-sace kuma ya nuna damuwarsa akan cewa najeriya tana hasara a kowace shekara dola amurka miliyan dubu bakwai a wurin sace sace manta da ake yi bayan matsalolin cin hanci da karɓar da ake aikatawa a cikin ƙasar kai tsaye malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya ya yi mun ƙarin haske akan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba muhammadu buhari Buhari inda nake tambayarsa ko kwalliya yanzu za a cewa ta biya kuɗin sabulu? A'a fiye da haka ma kuwa. domin yanzu ai ka ga ina ganin yanzu cikin taron akwai sauraron guda ban da shugaban Muhammadu Buhari saboda abubuwa da suka biyo baya kai ka kana sanar da wannan magana ta sukul da baka da shi kamar ne a kan rashawa da cin hanci a Najeriya kuma sai ga shi shi kuma shugaban muhammadu buhari allah ya sa ya samu dama wanda yake ba da ansa cikin hikima da dabara yanzu shi kansa kuma shi minista kamar a kaga yanzu shi wato abin ya koma kansa saboda a'a duniya yanzu tambaya ke shi ya aka yi aka yi ingila ta zama na cewa wato ita ce ta da yake kuma masu haramtattun dukiya masu sata a kasashensu suke zuwa ingila su je su zuba jari sai su sai gidaje ko motoci sai su zuba kuɗi a banki kuma sannan ingila kuma ku zo ku ce a'a ku duniya ku kuke so ku yi duniya lacca akan yadda za a yi rasuwa da cin hanci to wani bari ya fito wani abu a'a mu ba mu ce kuma na laifi ba abun mallakar mu da ke kasar ku dawo mana da su kuma kuɗaɗen nan da ake sata daga Najeriya da gidajen nan da ake duk kuɗaɗen nan suna kotu shaida ana gabatarwa a gaban alƙalai. To ganin cewa ya yi tarurruka tare da sauran shugabannin kasashe daban-daban kuma ya gabatar da kasida wadda mahalarta taro suka gamsu da ita kana ganin za a yi nasarar cewa a dawo da najeriya kudadenta da aka satan ko dukiyoyinta da aka mallaka a haramce wanda aka ajiye su ba ma ingila ba har ma sauran kasashen duniya Wani da daga cikin bukatu da Najeriya ta gabata. Duke Najeriya nan da aka sata duk da ake shekara da shekaru. Kamar da yake magana aka lanka shi a jikin mulkin gwamnatin Abacha. Yau shekara nawa da barin mulkin Abacha. Har yanzu da dawon ba. Ballantana irin wannan gaza da aka yi ta shekara hudu biyar da suka wuce. To saboda haka ana fata cewa kasashen nan da baki daya za su saka hannu a kan yarjejeniya idan aka gama taron nan sun amince cewa a gaggauta duk kasar da aka ɗige musu dukiyarsu a gaggauta a maida musu kuma ban da haka ai akwai shawarwari ita kanta da gwamnatin najeriya ta gabatar wajen tara muna fata kuma za a yi aiki da su su kansu masu satar kuɗi na jama'a suna barin kasar su su gudu a hana su sakat a duk inda suka je a duniya a hana su visa ta tafiye-tafiye a hana su mallakar gidaje da motocin da kuma a irin kolewa da jin daɗi da suke ta yi kuma da hali a tattaro su a dawo da su kasashen su domin su fuskanci hukuma kuma a kakkaɓe abin da suka ɗiba wanda ba nasu ba a jima. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da nayi da shi a Abuja dangane da nasarorin da shugaban ya fara samu a ziyarar da ya kai kasar Ingila a taron yaƙi da cin hanci da kaɓar shawa na kasa da kasa da ake gudanarwa a can. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. baubawan burmi baubawan to batun ziyarar shugaba buhari sai kuma ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko mana, game da batun karin farashin man fetur hassan maina kai ne ya tattaro mana waɗannan ra'ayoyin kamar haka Buhari Yunusa kuma ya mataimakin shugaban kwamitin amintattu na kungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da gaban ƙasa. Shugaban ƙasa da makarabar kasu manta cewa a zamanin tsohuwar gwamnati da ta gabata su suke cewa maganar tallafi ma babu shi kuma da su muka ta zanga-zanga a nan cikin garin Abuja kan cewa bai kamata a cire tallafin man fetur din nan ba gaba ɗaya. Kiya wannan mataki da shugaba ya ɗauka bai dace ba kuma ba mu yadda ba ba za mu yadda ba kuma za mu fito kwanmu da kwarkwata duk ilahirin ƙasar ƙasar nan ni ta zanga-zanga kamar inda man fetur ya wada a kasuwar duniya ake sai da shi yanzu kasa da naira arba'in da wani abu to mu ma sai mun yi zanga-zanga an dawo da man fetirin nan kasa da naira tamanin da wannan abu ran wannan abu ne wanda bai dace ba kuma zalunci ne kuma ba za mu yadda ba ba za mu taɓa yadda ba ai wannan Buhari da Usman Dare ba Buhari da Musulun ba in ya kauce hanya za a ce ba za a gaya mishi gaskiya ba a sunana Alhaji Isa sakatare duk abin da wannan gwamnati mu a tunanin mu take yi to tana yi ne a tunanin mu a na jawo wani abu mai amfani ga su talakawan Najeriya. Saboda haka a wannan tallafi mu da fatan mu ubangiji Allah ya sa ya kawo ci gaba ma Najeriya da 'yan Najeriya baki Idan har Allah zai sa yin wannan tallafi din shi ne mu zuba shi kenan babu wani abu. Ni ne Alhaji Jarabu. Ya wannan batun karin kuɗin mai ba mu so wannan karin kuɗin mai ya tabbata ba don koyar ba talakawa suna cin kunci. Yanzu kwanan nan aka karanta bajet din da muna kamar zai samu za mu samu sa'ida sai ga wannan. Amma mun gane gyara ne ni kan kamar ni ba zan ga laifin Baba Buhari ba saboda mutum ne mai adalci duk abin da ya dama yana da niyan ya taimaka wa talakai. Sana ta fai ma mu gaisuwa game da karin ma fesa da gwamnatin da girma shugaban kasa Buhari kai mu ba mu wai baya ko mu ji daɗin abin da kai ba. Duk da mun san akwai matsaloli amma ba wannan lokaci mutane da cikin hali na kakanika ya dace a ƙara wannan bai ba. In lokacin ya yi ya dace a ƙara amma ba a yanzu ba. Dan a yanzu gwamnatin wani hanzarin da za ta gaya mana na dalilin ta ƙara wannan mai kai saba'in da biyar na 'yan Najeriya talaka ba ma goyon bayan ƙarin kuɗin wannan bai na gwamnati. lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa makwabcin Najeriya wato Nijar inda hukumar lamuni ta duniya ta ce ta yaba daga kasar Nijar domin ta bi sharuɗin da hukumar ta shimfiɗa mata. Ga dai Sulaimu mu bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. makonni kusan biyu tawagar ta asusun ba da lamani na duniya fme ko imf ta shafe a nan nijar tana bincike domin tantance yadda abubuwa suka gudana a shekarar da ta gabata tare da la'akari da sharuɗan da yarjejeniyar ɓangarorin biyu ta ƙunsa kafin nijar ta kai ga samun basussukan da ta ci a bara jagoran tawagar ta fme sheikh anta gay wanne ya gana da shugaban kasa isu muhammadu a karshen ziyarar ya bayyana gamsuwa da sakamakon da suka tarar asumana malam isa shine kakakin gwamnatin nijar lokaci zuwa lokaci wa'annan tawagogi ana aiko su ne su su sadu da ma'ikanta a cikin kowace kasa saboda eh, kamar tsare-tsare da ake tsakanin su da kasar mu menene ke kawo cikis menene ke tafiya yadda ya kamata kuma yayin da ya kamata a ci gaba da tsarin da shekarun da za su zuwa kuma da suka fita sun yi sanarwa sun samu tabbacin cewa da ci gaban tattalin arziki na kasar mu Nijar da aka ce mato de croissance wannan in Allah yarda za ya kasance a tsakanin kashi 6 zuwa 7 ɗari kamar kwatanta shi da shekarar da ta wuce wannan kuma abubuwa ne waɗanda ke yiwuwa cikin yanayin da Nijar take insha Allah sai dai masanin tattalin arziki Soli Abdullahi ya bayyana cewa harsashe ne ake amma in aka kwan aka tashi sai a gani abin da aka harsa su din nan ba shi bane ake samu duk inda aka ce ƙasa za ta samun tattalin arzikinta ya samu ci gaba da ɗigo biyar cikin ɗari a shekara kaza to ya kamata ai ƙaruwar tattalin arzikin nan ɗigon nan biyar ana son a gansu cikin wani fanni na rayuwar 'yan eh, ƙasar nan sai ga shekarar ta zo 'yan ƙasar nan ba su gusa ba daga irin matsayin da suke ko da miskalar zaratin. Gwamnatin ta Nijar ta ce a wannan jikon ta tanadi hanyoyi da dama da za su bata sukunin cimma wannan buri. tattalin arziki na ƙasar mu Nijar ya kamata ce ya girku karkashin noma shi shugaban ƙasa ya ce insha Allah cikin wa'annan shekara biyar kin za a ba mu noma muhimmancin da ya kamata a bashi bangaren ƙasa zuwa bangaren ƙasa inda ya kamata a ce an ba noman alkama karfi a bashi an ba noman rake karfi a bashi noman kwambitar karfi a bashi wannan ya kasance daga noma har saidawa har ma sarrafa wasu abubuwa da ake iya yi da kayan noma an ba su karfi a ce mun samu kamfani kamfani wa'anda suke sa kimati a cikin konko kuma za a cima manufar saboda a wancan bangare akwai eh, ma'adanai waɗanda Allah ya sa Nijar fi sabilillahi muna da daidai gwargwadon abun da zai ba mu damar in muka samu kuɗin da suka fito daga wajen uranium da wajen man fetur da gas da sauransu sai a sa wannan kuɗin a bunƙasa da noma a bunƙasa da wasu ayyuka na tattalin arziki. Ƙungiyar RNDD ta masu yaƙi da cin bashin 'yan jari hujja a ta bakin Alhaji Salisu Ahmadu na cewa bara ai an zo an ce kuɗaɗen da ake sama ofisoshin ko kuma ministorin ba su iya cinye su to naji to shi da kanshi bashin da aka ciwo dan a tahiyar da aikin ba a yi aikin ba ko kuma an yi aikin rabi to shi sauran kuɗin menene amfanin su ko kuma ina suke komawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga kwara. Wane ne daga kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina mai blouse kala kala na suka kwara daga kwara a Najeriya. To Garba mai blouse me ra'ayinka game da wannan batu? Amma eh, don Allah eh, malam Garba malam Garba malam Garba ah, ka share duwanka. Ka share duwanka. Da gwamnatin Najeriya ta yi gaskiya wannan ba a wata laka adalci ba. Kuma bai kamata ba a halin yanzu cikin wannan kunshi da talaka yake ciki a ce an janye wannan tallafi gaskiya wannan bai kamata ba da haka muna kira ga shugaban kasa da ya gyara gaskiya wannan mataki da aka ɗauka na to ma ra'ayin garba blouse kenan yanzu bari mu je jihar benue waye a benue abubakar ne daga jihar benue to abubakar me ra'ayinka na hankalinka ya kata game da wannan batu eh, wato ra'ayina akan wannan batu shine mu muna kyautata tsammanin cewa wannan gwamnati ce mai adalci Ah. wanda cikin yadda Allah insha Allah za mu ga amfanin cire wannan tallafi na man fetur. Fatana shine 'yan Najeriya mu bai wa Janar Buhari goyon baya akan wannan mataki da dauka. To mun gode mala Abubakar da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je jihar Kaduna waye a Kaduna. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma me ra'ayinka? To ra'ayina gaskiya dangane da janye tallafin wannan fetur da aka yi bai dace ba. Saboda mu kasar Najeriya mu ne na shida daga cikin kasashen da suke da arzikin man fetur. Bai kamata idan ba mu ji daɗin man fetur ba kuma ya kasance man fetur ya zama to annoba a gare mu ko kuma ya zama fitina a gare mu. Ina kira ga wannan shugaba namu mai adalci wanda muka zaɓa. da ya ji kokenmu a dawo da wannan tallafin man fetur domin zai ka idan har ba a dawo da shi ba gaskiya talaka zai kara shiga mawuyacin hali na hauhawan farashin abin sufuri da kuma a to mun gode ibrahim rama ra'ayin ibrahim kenan yanzu ba mu je hadeja na jihar jigawa waye daga hadeja ya hadeja wane daga hadeja yakubu to yakubu me ra'ayinka ina hankalinka ya karkata ra'ayin jiko gaskiya muna gwamnati ƙarƙarin da ɗari abin da ya mutu to an ce dama hagun wani daman wani sai dai layin yakubu ya tsunke bari mu je kebi waye daga kebi waye daga kebi oh, oh shi ma layin na kebin ya tsunke muna magana ne ina ku ya karkata game da batun karin farashin man fetur da aka yi me kuke gani ya dace ko ko akwai abin da ya kamata a yi sabanin wannan da gwamnati to yanzu mun samu kira da gombe waya da gombe Abuto Simon ne daga Gombe dan kama mazauni bindiri. To Simon me ra'ayinka game da wannan batun. Gaskiya ra'ayi na mun ba mu yi tsammani ba Buhari zai mana wannan abin da ya mana ba gaskiya mun mun ji takaici gaskiya ba na ba mu murnan wanda ba buhari ya mana gaskiya kamata ya duba ya duba da allah ya taimaka a talaka saboda mu samu saukin lamarori a cikin abubuwan da yake mana na ya hakuri da allah mun na mun tuba ga shi ya hakuri ya mana sauki ya mana sauki a kan lamarori nan gaskiya muna muna shan wahala sosai to samun mun gode don ra'ayi na ka allah sa kuma wannan kira aka yi ga kunnen waɗanda aka yi domin su bari mu je zaria wane ne daga zaria wa alaikum salam ne da ke sabon garin Zaria. Wane ne? Murtala mai tukwane da ke sabon garin Zaria. Oh, Murtala mai tukwane to Murtala bismillah. Kamar layin Murtala ba ya yanke. Murtala to a ci gaba da kokartawa an samu tutsun na'ura musamman waya. A ce eh, network. To muna magana ne. To Abuja waye daga Abuja mun samu kira daga Abuja. Abdullahi Saleh. to abdullahi sale me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina game da wannan batu alal hakika in an yi la'akari da yadda talaka suke fama eh. kuma yanzu akwai karin kudin abinci kwarai da aniya game da wannan tallafi da zai biyo baya eh. to wallahi ba mu ji daɗin wannan lamari ba To me ya fatanka? Fata na Ubangiji Allah ya sa dai a duba wannan al'amari a abin nan gaskiya ina ganin kamar shugaba ya rasa wasu mashawarta ta wani bangare. Ikon Allah. Ra'ayin Abdullahi Sala kenan to shi kenan Allah sa kiran naka. Kuma muna so a sa kamar su Major Hamza Al-Mustapha su zama su ne na kusa da shi. Allah sa kiran naka ya kai kunnin ga kunnin wanda aka yi domin su bari mu je gashuwa waye da gashuwa. suna na malam idi mai kanwa gashuwa to malam idi mai kanwa na ra'ayinka an ce an karbi kudaden mutanen pdp bai sai muna tallafin da shi ba sai mu ma an ban karbe namu mu da bamu ci bamu sha ba eh ya kamata mu a tausaya muna especially adamawa borno yobe wanda shekara shida bamu samu mun noma ba ma a zo kuma ƙara muna hayalawa abin nan farajin fetur ya kamata a tausaya muna ya mai girma shugaban kasa tausaya mutanen bangaren nan muna cikin wahala fa to malam malam idi mai kanwa yanzu bari mu je nasarawa waye daga nasarawa assalamu alaikum mai gidana wa alaikum salam yalla bai wane ne magana da sakatare ne bashir kela daga nan layin nauyuka sun yi da lafiyan bari bari to bashir sakatare to bashir sakatare me ra'ayinka a gaskiya mu dai wannan abun ba mu ji daɗin shi ba me yasa na farin tunda na ce ba mu jira wani al'amarin ba tunda ana mulki ne na farin wula ya kamata a nemi shawarar mu to tunda bayan da muka yi a mu fatan mu a nan shine zamu ce Allah sa hakan shine wasu alheri don kuwa a nan cikin garin lafiya ko ƙoƙarin a da yan kwanakin ba lokacin da mai yana da tsada akwai yawancin akwai layi sosai a kowane gidajen mai amma a yau nan kowane gidan mai ko ina an bugu da mai ko ana ta samu mai fatan mu shine wannan abu ya zama muna mafi alheri to mun gode bashir sakatare yanzu bari mu je sokoto waye daga sokoto birnin shehu hello eh muna jin ka ja mu je ja mu je to to da farko suna na sani ministan wankin hula mallama yi sai mai hankali da da kyau ministan wankin hula me ra'ayinka game da wannan batu to gaskiya na ni ina roƙon mai girma Buhari don Allah don annabi a ce da tallafin dan idan halin da ake cikin wallahi dangane da tallafin maɗin nan wallahi mm. mutane ba talakawa duk da waɗanda wata shi wallahi suna shan waya saboda halin da ake cikin ni wallahi da na wani ba jiyo ba wallahi halin da ake cikin na ga aka sai da kwanon gero ɗari uku na ga yadda aka sai da na dawa ɗari masana ɗari uku kaga babu sawa ba don Allah da annabi da ɗaukakar jama'ar Najeriya sun kai mai sun ka zaɓe don Allah da annabi a cire tallafin Najeriya na ra'ayi a futa laya suna na sani. mun gode sani ministan wankin hula. Allah sa mahukunta sun ji wannan kira naka. Yanzu bari mu je Kaduna. Binnin gwamna. Waye daga Kaduna? Salamu alaikum wa rahmatullahi. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waye? Sunana yawo da Madaci karamar kuma Kaure. To yawo ina hankalin kai karkata game da wannan batu. To ni dai game da cire wannan tallafin mai yana da kyau talakawan Najeriya mu tsaya mu yi nazari sosai. Sabida talakawan Najeriya ana musu bugu ciki ne a buge su ta ciki a tukurkuye su ta waje. Harkan tallafin cire mai inna ni ina ba mai girma shugaban kasa shawara wannan cire tallafin mai yayi daidai. Amma muna neman fatan alkhairi ga talakawan Najeriya ba koke-koke ba. ba Gwamnatin ta zo da abu a duba abin da ainihin nazari da basira akan abin ba wai a dinga cece ku ce ba. Dan masu dan Najeriya je shiga wani yanayi to dama an ce hagun wani daman wani da kiran malam ya'u da kaduna mu kawo karshen kiran kiraye-kirayen da za mu iya ɗauka sai gobe idan allah ya kai mu kuma to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yance 'yan jarida na ci gaba da huskantar cin zarafi a ƙasar turkiya na baya-bayan nan shine hukuncin ɗauri da aka yanke wa kan dundar babban editan jaridar 'yan adawa ta kumhuriyat da kuma babban edita mai kula da birnin ankara adam gul bisa zargin cewa suna tona asirin hukuma kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby ya bayyana damuwansa akan hukunce-hukuncen rashin gaskiya da kotun turkiya ta yi inda ya kira ga hukumomin kasar da su agaza wa 'yan jarida masu zaman kansu da waɗanda doka ba ta hana su yin aikinsu ba saboda muhimmancin su wurin karfafa demokaradiyya da kuma wayar da jama'a a hali yanzu kungiyar 'yan jarida masu zaman kansu ta kasar turkiya ta fidda wani rahoto na watanni ukun farkon wannan shekarar 2016 wanda ya bayyana kimanin 'yan jarida 174 ne aka tilasta suka bar aiki wasu kuma aka sallame su kazalika aka ɗaure wasu 'yan jarida 28 da kuma wasu mawallafa goma haka kuma cibiyar amurka mai rajin kula da walwalan al'umma ta freedom house a cikin rahotonta na wannan shekara ta 2016 ta ayyana turkiya a matsayin kasar da ba ta da 'yancin faɗan albarkacin baki har ma ta baiwa ƙasar maki shida wanda ke nuna ana samun ci baya a harkar 'yancin kafafen labarai a matsayinmu na abokan turkiya kuma ƙawaye na nato Mr. kirby ya ce muna kira ga Turkiyya da ta bi ka'idodinta da kuma tsare-tsaren kungiyar Turai ta OSCE waɗanda suka hada da cewa duk ƙasashen da suka aminta da yin aiki da ka'idodin demokradiyya da kiyaye tsari da sakarwa sashen shari'a da ya aiki kuma ta ba 'yan ƙasar daman cin moriyar 'yancinsu na faɗan albarkacin bakinsu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da kuma shine muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice babban taron duniya na yau Alhamis kan yaƙi da cin hanci da rashawa ya kasance wani lokaci ga Burtaniya da Amurka na yin bitar manufofinsu da kuma irin rawar da suke takawa wajen zama wuraren ɓoye biliyoyin dalolin da 'yan siyasa kan sato daga ƙasashe masu tasowa. an yi wata wato an yi wata da watanni karancin man fetur na sa masu ababen hawa a najeriya bin dogayen layuka na jiran shan man wani shirin ƙara farashin mai ɗin da kusan kashi 70 cikin 100 na iya taimakawa to amma kuma yana iya shafar sauran sassan tattalin arzikin kamar yadda wasu suka yi hasashe sanatocin ƙasar brazil sun kaɗa ƙuri'ar dakatar da shugaba delmar rousseff daga aiki majalisar dattawa na shirin yin mata shari'a ne kan zargin yin coge a kasafin kuɗi don ƙarfafa yaƙi neman zaɓenta a shekara ta dubi da goma sha 2014 ƙasar kenya ta fara zana jadawalin rufe sansanonin 'yan gudun hijira na dadaab mai ɗauke da somaliyawa 'yan gudun hijira wajen 350 ministan harkokin cikin gida joseph inkarsere ya ce saboda jerin hare-haren da suka fuskanta daga tsatsauran kungiyar nan ta alshabab da ke somaliya kasar ta kenya ta kafa kwamitin aiki da cikawa da zai gudanar da aikin rufe sansanin da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da sahe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na juma'a ali wato lafiya uwar jiki kafin mu tashi bari mu mika sakon taya murna ga iyalan Muhammad Jangudo na daurin auren yarsa Fatima Aliyu Jangudo da injiniya Aliyu Suleiman wanda za a yi gobe bayan sallan Juma'a a masallacin Wallaga da ke garin Bauchi. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari. Yanzu a madin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu Zainab Abdulrahman da ma Baba ko Makeri. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da safen ku.